muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu iko sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu a nan cikin gani argungu subhanahu wa ta'ala ya yi muna arziki mun sake haɗuwa yau muna takwas ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1440 da takwas da ya yi daidai da yau muna 24 ga watan 6 ko 23 da uku ko na muna 23 ga watan 6 miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara 2026 muna roƙon Allah subhanahu ta'ala, ya mana jagoranci a cikin wannan karatu Allah muna roƙonka da sunayenka duk abin da ya wuya ta gare mu na alkhairi ya Allah maɗaukakin sarki ka sauwaƙe mana shi abin da muke so gare ka na alkhairi Allah ka ba mu in ba a manta ba karatunmu na wancan sati muna cikin kitabul jihad babin da ke magana akan falalar zuwa jihadi mun karanto hadisai da dama cikin wannan babi an muka tsaya hadisi na 1316 yau za mu tashi hadisi na ɗaya. da ɗari hudu da goma sha bakwai insha Allah wanda wannan hadisin da muka karanta mai tsawo hadisin anas ne Allah ya ƙara masa wanda mutane suka zo suka nemi a ba su masu koyar da su ƙur'ani sun musulunta manzan Allah kuma ya za'in mutum saba'in ya ba su sun ka su suka kashe mutanen gaba ɗaya suka kashe su ba za Allah ya taimusu alƙunu ya taimusu bukakin addu'o'i saboda ka insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na 1417 yace wa anhu qala an karbo da gare shi ya ce shi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace gaba ammi Anas Anas bin Nadar ammi na kanan babana Anas ibn Nadar ya faku da gare mana ya bace mini an qitali badrin daga yakin badar ba mu gan shi ba mu sai inda yake ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai su ya rasulullahi ya manzo Allah gibtu an awwal kitalin ƙataltar mashirikin ya manzo Allah ba ni nan daga yaƙi na farko wanda kai yaƙi mushrikai la'inillahu ashhadani qital mushrikina idan Allah madaukakin sarki ya nuna mini yaƙin mushrikai nan gaba la yara yanna Allah ma asna'u Allah zai ga abin da zan yi yaƙi na farko yaƙin badar banna an kai to amma yaƙi na gaba kam in Allah ya gwada mini Allah sai ya ga abin da zan yi falamma kana yawmu uhudin yayin da ya kasance ranar yaƙin uhud wa musulmin musulmai suka gudu suka kuranye suka gudu aka bar manzon Allah da wasu sabai yan kaɗan. fa sai shi wannan bawan Allah anas ibn nadar yace allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana haula Allah ina kawo uzuri gare ka daga abinda wayanta mutane suka aikata abokai na sahabbai kenan sun gudu wa abrau ilaykum Allah ina baranta da gare ka mimma sana haula ga abinda wayanta mutane suka aikata ko shirkai sai to su yake Allah da manzo Allah ban tare su Allah ka sani sun matakaddama sannan ana zai ya gabata فاستقبله سعد بن معاذ سعد بن معاذ كنتيج فقال سيدتي يا سعد بن معاذ يا سعد بن معاذ يا سعد بن معاذ يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعب ورب الكعب ورب النذر إنا jin كمشن الجنة نارت إلى أبنجد ubangijin إني أجد ريحها من دون أهدين ina jin kamshin aljanna ta bangaren gehen dutsen uhudu ta bangaren dutsen uhudu nake jin kamshin aljanna Kala sa'ad sai sa'ad ya ce fa to ya rasulullahi ma ma sana'a ya manzo Allah na kasa ya kasa yin abinda wannan sahabi ne wannan abinda an zai ni na kasa shi ka ya ci gaba ya ta yaki ai malam ko da aka lalabo shi an kashe shi قال أنس أنا ذلك فوجدنا به بدءا وثمانين ضربة بالسيف sai muka samu tara ga takobi sama ga tamanin do an sassare shi au ba na tambirumin ko kuma suka da damashi au ramyatan bisamin ko kuma halbi da kibiya sama ga tamanin wa wajadnahu qad qutila muka samu an kashe shi wa masala bihi al-mushrikun mushrikai sun yi musla wani fat na jikin sun ɗebe dama abin da cikin mutula shi ne a kashe mutum a ɗebe wani fat na jikin shi wanda ke kowa ya sani wannan haramun ne ta'addanci ne Abin da ƙwar'ani ya ce famanni ita da alaikun fasadu alaikun misali ma ta da alaikun duk wanda ya muku ta'addanci ko ku yi kwatankwacin irin ta'addancin da ya muku kada ku ketare iyaka wata aya kuma Allah ta'ala ya ce wala ta'tudu kada ku ketare iyaka ta'addanci wurin yaki malamai shine shine suka ce shine kashin tsahi tsahi ba a kashe wurin yaki ba a kashe mata ba a kashe kananan yara ba a kashe waɗanda suke da lalura ta musamman wurin yaki ta'addanci sannan ba a yi musula idan aka ce musula shine a cika fat wani fat na jikin mutum ba a yi haka to amma su mushrikai ga irin da suka wannan sahabin Anas ibn Nadar wa masalu bihi wa masala bihi al-mushrikun mushrikai sun mai musula sun cire wani partner na jikin shi saboda ta'addanci daga cikin abin da yawa annabi zahi da aka kashe Hamza radiyallahu anhu sai da aka cire wani partner na jikin shi abin da yawa annabi ciwo sallallahu alaihi wasallam to ta'addanci ne a cire partner na jikin mutum bayan an kashe shi shine shine yace wa masala wa masala bihi almushrikun fama arafahu ahadun illa ukhtahu babu wanda ya gane shi yar uwarsa ita gane shi yar uwarsa bi bananihi shi ma da yatsun ita gane shi na yatsun hannuwa amma ita fuska da an ya mutsata qala anas anas bin malik kunna nara mun kasance muna gani aw nazunnu ko muna zaton anna hadhihi al-aya lalle wannan ayan nazarat fihi ta sauka dangane da shi wannan anas bin nadar wa fi ashbahihi kuma daga ta sauka ga makamantansa wadda Allah ta'ala ya ce min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje sun gazganta ma Allah abin suke ma Allah alƙawari sai ma Allah alƙawari sun cika tunda kun ga shi farko ya ce baina an kai yakin badar amma in Allah ya gwada mai yaki na gaba sai ya sai Allah ya ga abin da zai yi mana sai Allah ya gani shi abin da yake layara yanallahu sai Allah ya ga ma sana ma asna abin da zan yi to kun ga abin da yayi wurin yakin Uhud musulmai sun gudu shi ko sai yake gudu ya ci gaba da yaki an kai sara in sara sai da aka sare shi ya mutu yayi shahada ko da aka je an same shi tsara da takobi wani tamanin da wani abu ga jiki ne kuma wuce da kai sun ɗebe wani fata na jikin shi wa matsala bihin mushrikun to ana ganin wannan aya ta sauka game da shi daga cikin mummine a kowane suka gasganta ma'alla abin su kawo Allah alkawali sun cika ma alkawali fa minhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda ya biya bukatarsa ya biya bukatarsa abin da ya kaso Allah ya cika mai yayi radiyallahu an muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim rawaito shi to kar sabaka fi bawul mujahada wannan hadisi ya gabata a cikin bawul mujahada qauluhu da yace inni ajidu rihaha min duni uhud ina jin kamshin aljanna ta bangaren dutse uhud ya tamilu annahu nashqu rihal jannati haqiqatan wannan ya dauka cewa ana jin kamshin aljanna tabbas haqiqa ba kowai abin nan ba ba khayal ba ba zato ba a'a ana iya jin kamshin to a duniya inda ya ce wallahi yana jin kamshin aljanna kuma bangaren dushin hudu yake jin kamshin na butowa wa ya yahtamilu annahu istahdara aljannata qusura qusur qusur annaha yace yana dauka kuma an halarto mai da benayen aljanna fi zalikal mawdi ga wannan bagiran Allah ya gwada mai kamar yadda ya gwada man nana nana nana asiya gidajen aljanna tace ga bibni li indaka baitan fil janna Allah ka gina min gida cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmiz zalimin malamai suka ce Allah bai dauki rayuwarsa ba sai da Allah ya gwada masa gansa aljanna ta ganshi walma'ana ma'ana anni la a'lama an la tuktabu bi shahadati fa ana mushtaqun laha ma'ana ce ma'ana shi wannan sabi ce na sani cewa aljanna ana rubuta mutum shahada ma'ana in zai same ta ni kuma ina bege zuwa ga samu aljanna saboda ka wannan sahabin shi ya jiyo kamshin aljanna tun kahiyar rasu wannan abin ya kara mai ƙarfi ya ci gaba da yaƙi a tsara ya tsare shi haske da ya shahada kunga wannan hadisin ya gwada da wanda ya gabata karatun wancan cewa ashe mutum iya ya ga mutuwar shahada yana mutum ya same ta ko ba gaskiya ba kuma ba kowa na ka ƙoƙarin ya samu shahada ba ko da ya ganta sai wanda Allah ta'ala ya rubuta mu wannan wani yana iya kaucewa kuma bai hana ya samu aljanna daga baya ga mutuwa ya gani sai ya kauce mata na ba mu tarihin abdullahi bin huzafa radiyallahu anhu wanda sayyidina umar ya aike su wasu manyan manyan kirkuri suka kama su suka je suka dinga hawa da su wanda aka ɗauko su sai a gama an sa cikin tukunyar ruwan zahi ko da aka ɗauke kinsu da aka yi suwa ya mutu aka cima abdullahi bin huzafa ka yadda ta kafirta a kyale ku yake wallahi a aka sake ɗauko wani aka a cikin ruwan zahi dare ne amma saboda zahin ruwan zahin na wallahi suke rukun ɗaya an ka ɗaya zai yana kallo an ka ce ka yadda ka yi rijiyar ce wallahi a ni wallahi na haifu yadda ya haifu rai na ɗari shi ya komandan yaƙi ina da rayuwa ɗari ko wacce a kaɗa ni a hissan ta koma dawowa ai ma haka na haso ɗari wallahi da yan bar addinin musulunci da a gane kashewa ta yi yawa suka ce yanzu in kana so mu sake ka za mu sake ka sai ka kai ɗaya kamar mutanen ka sai ce wallahi shi ko bai ƙaunar ke kuma gida ba da mutane ne ba an nan ga suwa kashewa ta yayi yawa sun su abin da muka so kawai ka yadda ka sun banci sankon sarki sarkin kafirai ya diba ya ga cewa babu kafin jikin sun banci sankon kafirci sai ce na yadda amma yan kwasa kin da mutane na suka sun yadda sannan ya sun banci sankon sarki sannan an ka suke shi da mutane sun kaci su suna da ya koma gida sai na umar ya ce kowa sai ya to ya sumbanci kan abdullahi bin huzafa kowa saboda ga ilmin zuwa ƙayan da yi ya ga mutuwa amma bai ba da wuya ba haka yadda ya kuma allah ya sayar dawo da jama'a ta yi wasu kai shahara ta sun shahara cikin mutane ka ga yanzu in wannan tun warko da ta za mu fi kai ɗaya ka tafiya ka mu yahi ma ka tafiya ka ɗaya in wannan ce to shi ke na sai ya taya ta yabar mutane sai ya ce a tambaye shi ina mutanen ka sai ce a ah, suna ta an kama su kaga shi yace a ah, ya yi son sai tare mutane shi Allah ya babu ikon gane ba saboda ka yan uwa musulmi wannan sahabin shi ma kaga irin yadda ya gabata ya zaɓi mutuwa kuma ya shahada Allah Allah ya cika ya bukatar shi na agarin a cikin da Allah ya so ma daga cikin mumine a kowanne suka yi ma Allah alƙawali kuma suka cika Allah ya ba mu ikon ganewa hadisi na 1818 da 318 hadisin samura radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ra'aytu laylata rajulaini daren jiya naga wasu mazaje guda biyu a tayani sun zo mini fa sa'ida bi ash-shajara suka taka wata itaciya da ni fa adakhalani daga suka shigar da ni wani gida hiya ahsanu wa afdalu shine mafi kyawu mafi falala lam ara qattu ahsana minha ban taba ganin gida mafi kyawu ga wanda yake ga wannan gidan ba qala su suka ce amma hadhihi dar wannan gida da ka gani fadaru shuhada shine gidan shahidai duk wanda mutuwa shahada nan za a kai shi wannan shine gidan duk wanda mutuwa shahada rahul bukhari وهو بعض من حديث طويل في أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى وأن حديث من أوني من ذا الله أين صباحي أن قاري سيسي مصحبي cikinku a kowanne rashin lahiya mutai dama an yana da wannan al'ada akwai mara lahiya mu dibo shi suka ce a'a akwai wanda ya rasu mu yi jana'iza ta yi aka yi shiru ba ce kala ba sai mu za su cikin ku akwai wanda ya mahalki a fassara mai shi ma sai kowa ya shiru babu sai annabi to ni jiya na yi mahalki ku bari in karanta muku mahalkin da na yi shi ne annabi ya ce musu ya yi mahalkin da daddare ya ga wasu mutane guda biyu sun zo sun ɗauke shi suka kama hanyar suka ce mutu na za ku da ni suka ce a to dai mutai zo a kama hanyar suna suna tafiya sai suka iske wani mutum tsaye ya ga wani mutum kwanci ƙasa shi wanda a tsaye ya ɗauki ƙaton dutse sai ya make ma a kwanci kai sai ya wata dutse ya gangare sai wannan mutum ya ta ya ɗauko kahin ya ɗauko shi wanga mutum da an ka watse ma kai kai ne ya kuma haɗuwa yana kuwa yana kugi yana kuka ya ɗauko dutsen ne ya sake watsa mai kai kuma simon za Allah ya ce waɗansu ka ɗari ku tsaya ku tsaya ku tsaya shin wanga wane na shi ko wanga da aka ce mi Allah ne aka yi mai wanga abu sai suka ce mu tai mu za mu gaya maka suka ƙara gaba suka iske wani mutum da wani abu kamar lauje ga hannu ne in ya falke baki ne sai ya kawo kunne in ya koma biyo ga gehe ya kwalke sai ya kawo kunni sai suka ce mai tsaya tsaya tsaya tsaya ya ce musu wanga wani irin mutum na kawo kai ne haka suka ce a mu mutai za mu gaya ma kowa ne suka kara gaba sai suka iske wasu mutane ana da hosu cikin tulu wani abu kamar tu'a da hosu sama ya matse kasa ya bude can ƙasa ana balbala musu wuta duk inda suka ji bala'in wuta da ya sai su kama kowa yace ku tsaya ku tsaya waɗanda sun waɗanda mutane na kawo wanga abu suka ce mu taimaka za mu gaya ba suka ƙara gaba su suka iske wani mutum cikin gulbi kamar na jini jajawa ga wani mutum bakin ƙofa ya tara duwatsu ciwon can da a ƙuriya akwai wani mutum tsakiyar gulbin na iyo ya kawo bakin ganga wangar addu'a su bakin na sai ya sa dutse ya jefe shi sai ya kuma tsakiya sai ya kuma tsakiya gulbi iya sake yi wa iyo ya sake dawowa sai ya sa dutse ya jefe sai ya kuma tsakiya ya ce ku tsaya ku tsaya su wane ne wannan sai mutai mutai za mu gaya maka annabi na ba su bayanin mulkin da suna cikin ta zuwa cikin su suka iske wani mutum ya hasa wuta yana kewayen wutar na yana in ta tsallawa sai ya kuma rura ta ka ruru tana ci balbal sai ce su tsaya su tsaya waɗanda waɗanda wani na suka ce mutum za mu gaya ko wani na suka ƙara gaba suka ta yi suka iske wasu mutane masu tukala gehe su guda hori tas gehe guda baki ƙirin sai ce ku tsaya ku tsaya ku faɗa min suwa na waɗanga mutane suka sai mutum za mu gaya maka suka ƙara ga mutum suka iske wani dattijo ƙarƙashin itaciya yana karantar da yara ƙur'ani ƙananan yara yana koya musu ƙur'ani sai ce ku tsaya wanga wani na gahi dogon mutum na suka ce mutum za mu gaya ma kowa ne da suka ƙara ga wasu suka hawa ta itaciya sai suka shiga wani gida yace manzo Allah bai taba ganin irin wannan gidan ba sai an ka ce min wanga gida gidan wanda suke mutuwar shahada na duk wanda mutuwar shahada za a kai shi wanga gida ce kai a wanga gida yayi kyau ya shiga ciki ya gode sannan an ga wani gida wanda bai kai wannan ba shi ko aka ce wannan gidan sauran mu'mini na gaba ɗaya sai aka ce daga kanka sama ya ɗaga kai ne sama sai ya ga wani gida mafi kyawu sai su ku kai ne in gani suka ce a wancan gida gidanka na sai su ku kai ne in gani suka ce a a kana da sauran rayuwa duniya ba za ka shiga ba sai ka mutu to shi kenan daga nan manzo Allah sai dawo suna yana ba su labari suna ba shi labari ke kaga wannan mutum wanda aka fuskare ma kai sai ya wata ya dauko dutse mutum na wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi alƙur'ani amma yana kwanci ne bai sallafa illa cikin mutane yana mu'anar salatin maktuba yana kwanci ne ga sallafa illa ma wata ma sai lokacin ta ya hita sannan bi aiki da abin da ƙur'ani ya duk wanda Allah ya ba ƙur'ani yana wasa da ƙur'ani haka Allah zai yi cikin ƙabari, kabari ƙabari kabari kenan ana nan shi ko wannan wanda kafalkar baki ne in ya halke nan kahin ya dawo nan wanga ya halke ya sake halkewa shi ko mutum na wanda yake ya shirya karya da sahi ya sake ta in ya sake karyar nan sai ta bi gari ko da ko marece kai ta gabi duniya ko ina shi ko azabar da aka yi cikin kabari ke in ka diba za ka ga wanga ya yi kama da yan social media mu shirya shirya karya ya saki da sahi ko da marece kai ta gabi duniya ko ina tun karya ɗaya yanzu irin wannan yayi yawa kwaye daga sai kasar ta. kaga wani gida ne da sahi ya gama su bahin wani ma ko su bahin bai ba da dungu dungu ya tsiye za ga ya shirya kaya ɗaya saki wanga ya sharing wanga ya lakin wanga ya comment kowa ta kowa da abin da zai ko da aka hama ta game gari ko ina kuma kariya ta dama abin da su makarya shine ƙari bisa ga abin da ya faru dama ita ƙarya ƙari shi ya zama ƙarya bisa ga abin da ya faru abin ya faru amma kuma sai aka ƙara mai gishiri bisa ga yadda yake ƙarya ke akwai abin da suna buhutan shi ko ƙage ko ƙire ƙiren ƙarya shi ƙire abu bai ko taɓa faruwa ba ba a koyi shi ba sai a rubuta a ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai a rubuta a tafi sannan waɗannan mutane da ka gani cikin tukunya a da wasu cikin tulu su ku mazinanta na suka ce manzo Allah waɗanda mazinanta na azabar da ake musu cikin kabari kenan a da wasu cikin tukunya sannan wanda gani cikin gulbin jini shi kuma mutu yi bana wanda cikin gulbin jini lokacin da yau ya kawo ganga a kuma jifar sai ya kuma tsakiya shi ko mutum na mutu yi riba ba shi da ruwa irin masu ba dubu ɗari lissati a kawon dubu goma ya ba dubu ne ɗari lissati ya kati a kawon mai dubu goma dubu ne ɗari suna ta suna can ba su ciwon kai ba dama ba shi da ruwa yana daga cikin abin da kawo mutum mutane matsala sannan bayan haka wanda aka iske yana hasa wuta ya rura wuta sai ta ruru ya kama kewayen da shi ko mala'ikan tsaron wuta da shi ne maliku ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ملائكة da ke tsaron wuta ce su malik sannan mutanen da iske su kala su ku mutane da zaka iske khalatu amalan salihan wa akhar sayya zaka iske mutum masallaci da shi aka salla amma ka iske shi ana goge ya zamna ko ana bori ko ana kalta ka iske shi kana iske ruwan aikin alheri wani aikin shari shi ko ina shi na to shi na sai Allah ya mai Allah shi mai henti biyu nan hori tas nan kuma ya baki kere su ne asallahu an ya afu anhu asallahu an ya tuba alai khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a sun cakuda aikin kwaye da mugun aiki sannan cikin da aka iske yana karantar da yara Qur'ani cikin karkashin itaciya aka shi ne annabi ibrahim an tara mai ƴaƴan musulmi yana koya masu qur'ani waɗanda ko suka girma ba su san qur'ani ba shine aka cewa Allah ka sanya su cikin reno annabi ibrahim waje alhun fi falata ibrahim Allah ka sanya su cikin reno annabi ibrahim to ne na ayi sabani shin dukkanin ƴaƴan kowa na shiga ciki aka ce a ƴaƴan musulmi dai wanda suka mutu wasu balaga ba suna yara wasu suka ce a duk 'ya'yan kowa har da yayan arna suna cikin wurin nan wasu malamai suka ce 'ya'yan musulmi musulmai na su 'ya'yan arna sai ai musu jarabawa hilin kiyama wace irin jarabawa za a yi musu za a ce musu ku sheƙa ga ga harshen wutacin ku faɗa to duk wanda zai musulunci cikin sai ya sheƙa da gudu da Allah ya bar shi da rayuwa ta ya gina musulunci zai yi sai shika da gudu ya nuhaci wannan wuta sai ya ce isewa wutar ta ba daga can sai a yi aljanna da su masu yin da'a masu yin biyayya irin haka nan aka ce za a wa kurame ko irin haka nan za a wa waɗanda suka yi fatara banda annabi bai zo musu ba kuma shari'ar da aka aiko mu annabi isa ta rade har ma an bar jin labarin ta mutanen fatara waɗanda annabi zo musu ba amma su kai rayuwa wannan lokaci ahalul fatara ke duk da yake wasu na ganin a su ba musulmai na batun da lokacin akwai addini akwai shari'a lokacin to almuhim manzan Allah kuma ya ce ya ga gidan wanda suka yi mutuwar shahada ya ga gidan sauran muminai inda za a kai su amma nashi gida ya tsinkai daga sama ya nemi a kai shi shiga aka ce a'a da ka mutu da za mu kai ka amma tun da baka mutu ka san rayuwa ba za mu kai ka ba kai hakuri sai ka mutu da saboda ka hadisin tsawo gari za mu karanta can gaba wanda annabi sallama yana son ya karantar da mu su shuhada a gidansu daban yake duk wanda ya mutuwa shahada inda Allah zai kai shi gida ne na mutunta shi daban yake Allah ka babu ikon gane saboda haka shahada sahabbai da yawa sun yi shahada kuma wasu matun suna duniya Allah ya gwada musu gidajensu Allah ka mu ikon gane ba alaikum assalam na'am hmm. eh hmm Ee! Eh. Eh. Eh. eh now ba akwai ɗan abin da aka ƙara mutum to dama kun san ko masu account din saving account savings account su ma yan an ka ɗauki lokaci akwai ɗabin da aka yawa mutum bai sai bai kawo ba duk da ke masu ƙanan kuɗi na aka samu kaɗan za a ga wata rana an samu mutum irin 600 biyar ko a sama 250 wata rana ma naira 60 na za a sama eh to kaga alaɗi naira 60 ga akawun ɗinka banki ya ƙara maka to babu shakka wani abu na wanda ƙila an ka ƙara masu nadiyar kudinka da ta aji ko ba haka ba to dama mu abinda muka cewa mafi yawanci shi dai mutum barniya yake ba sannan yanzu mafi yawanci in ba ka da akawun za a cuce ka da yawa kuma alheri da yawa zai kuske maka mafi yawanci buɗe banki buɗe akawun banki yana da akwai bukata sai sosai dan yanzu wasu ma'aikatan ne ma in ba ka da akawun ma ba a kuɗo ka yi, in ma kana son aikin dole ma ka buɗe akawun kuma cikin waɗanda akawun dole ka buɗe guda ko ba haka ba kenan dai buɗe account ya zama mi ya zama lalura tuna da yanzu ga ba a baka albashi da hannu mafi yawanci yanzu kila in ba kila in ba in ba kila ƙananan ma'aikacin ne ba ko funna ban ɗan mana ana ba ban ɗan mana ana ba ta ta albashi eh sai da account kenan account ya zama lalura ke to tun da zuwa account ya zama lalura kaga dan ka buɗa wannan ba matsala na sannan duk inda ya zan banki kana da akawun da su su ku babu makawa wannan abin ba su tsallake shi saboda takardun nan da an ka ba haka take tun wurin buɗe akawun duk nan bayanan suna yin cike ba su ɗaya kakkan ba su ko ba gaskiya ba to tun da dai haka ne dole mutum ya hankuri na abuwa ba su iya zama riba gare shi tun da dai saboda kai baka iya kare kanka daga waɗannan abubuwa saboda haka wannan bai zama haramun ga mutum don ya ci wa'annan 'yan kudi kuma naira hamsin naira ɗari ai ba komi ba ga mutum don an sami da akawun shi ba da niyya yake kuma bai su shi sa wasu akwai wa'anda ya anka turo musu ɗaya bai su kai ni na san wani inda don anka turo mai wannan interest in sai ya ɗaya bai shi sai ya cikin kuɗi ne sai ya ce sadaka da su shi kawai hankali ne bai kwanta da su bai sa su kuɗi ne sai ɗaya su masu manyan kuɗaɗe za ka ga wani an turo mai har dubu goma wani har da haka na an turo mai to sai a ga ya ta ya cire su ya sadakar su saboda bai da su ba to almuhim dai Allah ubangiji ya saba dace saboda haka banki suna ta'ammuli da riba kuma su ne manyan bankunan mu to saboda haka babu laihi dan mutum ya kai ya buɗe account wannan wurin saboda mai saboda in ba ka baka buɗe account ba za a cuce ka wurare daban-daban za a alhigi da kace maka sannan bugu da ƙari aiki wurin nan yana da in ya zama musulmi kasance su wace wurin nan zan a cuce su in ya zan arna yana ka aiki wurin nan ba musulmi cikin da za a ƙwari musulmi da yawa ko ba gaskiya ba saboda ka shiyasta akwai area daban-daban ana samun matsaloli amma kai musulmi ba ka cewa ba ka shiga saboda kada a kwari yan uwanka musulmi ko ba gaskiya ba duka malamai sun tattauna wa'annan matsalolin eh za a ƙara musu ƙari ƙware da gaske saboda haka ai akwai abubuwa da dama wa'anda mu ba mu ko sani an ba arna su tuntuntun akwai wasu tallafi-tallafi da wasu wasu lon-lon da aka basuwa kayan a ce fabo mu an nasu sun an sha abin sun tuntun sun kashi to saboda ka Allah ya samu dace ce wa ana anas radiyallahu anhu anna Umar rabi bintul bara an karɓo daga anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda lalle wata mata da aka ce umar rabi bintul bara wa hiya harisa bin suraqa ita ce ummu harisa bin suraqa ɗaya daga cikin sahabbai a tacin nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya rasulullah ya maza Allah Alatu haddisu ni an harisa ba za ka ba labai daga ɗana harisa ba harisa ibn suraqa ɗanta ne kutila yawon badarin an kashe lokacin da aka yi yakin badar Hina cikin wasu kai shahada ran da aka yakin badar fa in kana fil jannati sabartu in hina azana sai in yi hankuri ya rasulullah in ka ba ni labarin dan hina azana sai in ji sai yi hankuri wa in kana gari zalika in ko bai aljanna ishtahattu alaihi fil buka'i sai in tema Allah kuka in tayin kuka game da shi fa qala sai manzo Allah ya ce ya umma harisa ya ke uwa harisa innaha jinanun fil jannati lalle akwai wasu gidaje a cikin aljanna ko cikin aljanna akwai wasu gidaje wa innabnaki asabal firdaus al'ala danki ya samu aljanna firdaus al'ala da shi aka yi mutuwa da shi aka yakin badar sai yayi shahada wurin yakin badar rawahu al-bukhari kana qawluha qabla tahrimin naw'i nan tace in ta kuka in bi aljanna sai ya kasance kahin a saukar da ayat kai a saukar da hukuncin haramcin kuka ga mamaci anna tahrimahu kana ba'da gazati uhudin domin wato shi saukar da haramcin kuka ga mamaci bayan an gama yakin uhud ne saboda ka ba wa mamaci kuka na hargowa duk da kaka son mutum in ya rasu baka mai kuka na hargowa za ka samu zunubi shi ma ya samu shi ma haka ce za a tayar da shi ai mai azaba ce saurari kukan da aka yi ma duniya duk da yake malamai suka ce waɗanda aka wa kukawan suka yi wasiya ne da ai musu kukan nan saboda akwai wasu kasashen da in mutum zai mutuwa sai ya ware kudin da za a kashe ga mai kuka na mutuwa sai ba su ko cikin kayan gado wanda za a ɗauku masu wannan sana'a sana'a su kukan mutuwa shi sa yan karanta littafin wa ahalin na. wani littafi da aka ce mata mata yan wuta an kawo wata mata wannan sana'a take nan kukan mutuwa tana da kayanta na kukan mutuwa ta sa cikin jikka ya an gayyace ta inda za a kukan an faɗa wata rana za su sawo kayanta ta yi cikin jikka sai ta ce gidan da an kai mutuwa ta sallama an yi gaisuwa sai ta shiga daki sai ta yi direski sa kayan mutuwa kayan kuka mutuwa in ta hito cikin ya ratsa kuka sai kuwa haɗauka sai a yi ta tayi a yi ta tayi a yi ta tayi sai an gama kuka ta shiga cikin daki ta ɗebe kayanta ta sa cikin jika a biya ta kudin sai ta sa a biya <laughs> wasu ƙasashe suna da masu wannan aikin suke nan sana'a su kuka mutuwa ya hanka mutuwa a yadda ka tsara ɗaukar makaɗa in za a in za a in za a haraka buki gayyato suna aka su taho in suna gama kiɗa kiɗan su a sallame su tayi to shi da aka ce duk wanda an kawa kuka mutuwa sai ai mai azaba innal mayyita yu'azzabu la yu'azzabu bima niha alayhi lalle mutu ana ne azaba saboda kuka mutuwar da an kai ne rayuwa sai mana ana mishi azaba cikin kabari ne saboda kuka mutuwar da an kai usman in yayi wasiya wasu kace a za a tayar da shi a ce saware abin da aka yi ma duniya to wannan kuka sai zama mai azaba ubangiji Allah ya kare shi ne aka ce wagga matar ta ce in ɗanta na aljanna sai kai hankuri in ko yana wuta sai ta ta kokari mai kuka wal Allah yana yi wa Allah ya ji kukan ta ya gafarta za sai ce ai ki yana aljanna ta dauki a ala ko aljanna ko ko ki dauki yana can sama ita a kolin aljanna gaba ɗaya kuma dama wayan suka yi mutu yaki wayan suka yaki uhudu Allah ya faɗa musu cewa ya ba su aljanna ki ɗaya duk wanda yakin badar Allah ya ba shi aljanna da wanda ya shahara da wanda addarai da wanda ya dawo gida su 313 uku ɗin dukansu Allah ya gafarta musu wannan suka musu san yan ɗari na ba su da yawa wannan sun ka dawo gida sun yi yawa amma dukansu Allah ya gafarta musu domin wata rana na Umar ya so ya tara wuyan ɗaya daga cikinsu wanzan Allah ya ce me ya sanar da kai ya kai Umar cewa yana daga cikin mutanen su yaƙin Badar su kuma suka yakin badar Allah ya ce musu if'alu ma itin fa inni qad ghafartu lakum ku je ku yi du'a za ku yi na gafarta muku wannan suka yakin badar to kaga shi ne cewa suka yakin badar ya samu aljanna ke to Allah ya samu dace saboda haka wannan ya gwada akwai basa ga wannan mutuwar shahada misali wannan bawan Allah uwa ta yi ta zo ta iske a nufin alaihi wasallam matsayin inda ɗan ta yake to amma ana iya tambayar mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ina baba ne yake da suna tambayar sai ga mutum ya to ya tambayi manzo Allah sai ya rasulullahi baba na ya mutu lokacin jahiliya sun kai mutunci yanzu baba na ya rasu ya manzo Allah hina aljanna ko hina wuta sai annabi ya ba su labari wani sai a faɗa labarin da sai ta yi ta kuka sunan na aka rubuta hadisin da annabi ya ce abi wa abuka fil nari babana da babanka da suna wuta kaga nan na aka samu barafa suna ganin wanga hadisi ya za a ce annabi ya ce babana da babanka suna wuta to almuhim dai malamai sun sun kara ma juna sani sosai har cikin ahalin sunna muhayyan zunga wasu ba su yadda iyayen annabi suna wuta ba har yanzu saboda haka wani al'amari ne na manya-manyan malamai sun kwama sun yi rubuce-rubuce daban-daban mu matsayin almajiri ba mu shiga amma dai abin na rubuce ga hannunmu abinda kowa ya rubuta da kuma abinda kowa ya fada ko abinda kowa ya fada sai da Allah ya saukar da aya ya ce ya ayyuhal ladina amul la tasalu an ashiya ya ku mu'mine kada ku yi tambaya dangane da wasu abubuwan da in tubda laku in aka bude muku su aka bayyana muku su tasu'ukum za su za su bakanta muku ne duk wata tambaya wanda in an bayyana muku akwai matsala to kai san wannan tambaya ku bar tambaya wannan abubuwa saboda kakka bari mahaifinka yanzu ka zo ka kai tambaya ka ce yana ina yana zina ko yana wuta eh an ka bayyana ma an ka yana wuta ai ka garanka ya baci an sama wani abun da cikin ranka baka mantuwa da gabakin da bai karya. sun kasance wani raƙumi ne ka ɓacewa ya yi wahalar buɗa har yara sai ya rasu lalai da ala raƙumi na ya ɓace ina nika sa ga ganai sai annabi ya faɗa muku ya ce yana wuri kaza kuma a kai san a ganai shi to saboda haka akwai tambayoyi masu kyau akwai waɗanda sun ke su suna da ɓacin da ƙwarai daga to Allah ya babu ikon gane wa an jabir radiyallahu anhu qala an karɓo daga jabir ibn abdullahi Allah ya ƙara musu yadda ya ce jabir ce ji abi abi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an zo da babana in ji jabir zuwa waje annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad masala bihi wa qad musila bihi ai mai musula an yanke wani part na jikin shi wurin yakin Uhud ya rasu kuma kahirai sun ɗebe wani part na jikin shi Fa fawubi a bai na yadaihi sai aka aje shiga manzo Allah sallallahu alaihi fa zahabtu akshifu an wajhihi sai nita in kware huskar babana in ga huska ta yi fana hani ƙaumi sai mutane suka hana suka ce a ka in haka na ka in buɗe faƙal na biyu sai manzo Allah ya ce ma zalatil mala'ika ta zilluhu bi ajni hatiha mala'iku ba su bushe ba su ne mai inuwa da hikaye kansu har yanzu saboda ka babanka mala'iku su ne mai inuwa da hikaye kansu ya samu babban rabo shi ne yake cewa wannan hadisi na gwada shin an hana mutum ya ga huskan mahaifi ne in ya mutu domin wata ruwaya an ce annabi ya ce ku bashi ya gani mana a bashi ya bude ga huskan mahaifi ne kuma sai ya bude ya gani da wannan malamai suka ce ya halatta mutum ina son ya ga huskan mamaci shi ana gwada mu misali kila an yi wanka an ƙare mata tana son ganin huskan bizin sai a bai so ta gani mai musamman an gama kakkamta shi sai so bismillah wanda ka son ganye cikin yan waya ya gani sai ya gani jama'a ina fatan mun gane magana ko mata na suka gama wankan mace matan mutum ana yana son ganin huskata sai a bari sai ya gani illa matsalar da annan har yanzu a mata suna buƙatar training yadda aka wanka da ya kuma a samu a gama wanka mace har da hoda ana shafa mata da huska fara hoda a ƙara inganta wanka a samu sutura ifasta sa sai a kware huska kayan a rufe kowa ya to ya gani wato shi addu'a ya koma ya halatta saboda ka jabir Allah ya kara masa yadda ya nemi ganin hukkan mahaifi ne kuma an bashi shi dama ya gani kuma shi ya sani tun kafin ya cewa bani ya mai wasu ya ce inda ce gobe na cewa za su rasuwa zan yi shahada ta saboda ka ga wasiya na bar maka akwai kannanka mata su tara kai musu aure sannan ina son akwai mai bina bashi wani na bina bashi wani na bina bashi ka biya su sannan ka kiyaye mutuncin manzan Allah ta kuma ya kai jiya da duk abin da ka faɗa ma annabi saboda ka yayi wasiya mai kyau ga gobe ne na wurin yakin nan kuma yadda wurin yakin nan Allah ya mai Allah ya mai mutuwa ya Allah ya kadare shahada wurin yakin to saboda ka shine da aka kawo gawa tai kuma annabi ya yi abun da yake a sake mai shi ta Uhud domin an ce dutsen Uhud ya tafi da kai ne kawo gurgusuwa Madina da aka kawo shuhada su shahidan da aka dauko su aka dawo su gari sun garin Madina sai dutse ya kama burbusowa to aka sai ya kamata a maishe shi manzo Allah ya umarni ce duk wanda ya mutu shahada a mai sai Uhud shi wannan makabarta da hagga ayi musu kusa da dutsen Uhud kusa da shi su bayan a cikin wurin nan kwanci da sauraka shi yasa annabi sunanta ziyarorin Madina sai an ce wurin sai ka ce ka yi ziyara dama yadda aka ziyara madina wurare guda biyar na duk da wasu na cewa guda shidda amma dai guda biyar na farko masallacin madina masallacin madina duk wanda ya ce madina so sai masallacin madina ya salla in so a samu duk sallolinka na fahimta ka dinka yin star haka ta ce na biyu kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kabarin sayyidina abubakar da umar da yake da suna fusa sannan akwai uba kaga uku ke sannan akwai uhudu kaga hudu sannan akwai baqi'a kaga biyar amma wasu na ƙara da rauda rauda ko baka samu shiga rauda babu komai inda ka shiga masallaci da yake abubuwan sun fara wuya yanzu sun fara wuya shiga rauda da rauda ba ta da wahalar shiga amma yanzu Rauza sai ta sai an yi ta wasu process sai an yi ma process na shiga sannan ka samu ka shiga da saboda haka rauda malamu sun ce ba su daga cikin wuraren da dole a ziyarta madina amma waɗannan wurare guda biyar su adda muhimmanci akwai akwai masu akwai sab'u masajid akwai qiblataini akwai mazra'atun nakhili gonar dabino inda manzo Allah ya dafa dabino da hannaye gonar dabino da manzo Allah ka zuba duk su cikin wa'anda an dole sai an ta ziyara amma da in mutum ya samu ya kamata ya kai don mi saboda inda annabi ya kan kafa sai ya kamata kai ma ka sa kauka in ka samu hali wurin da an ce annabi ya ta ya tsaya to ya Allah ya baka iko baka zuwa ta kana zuwa kai ma ka je ka tsaya inda annabi ya tsaya kamar yadda wani yake wani malami na cewa na gurguso ko gurguso nan saboda inda masu albarka sun tsaya yana yawa cikin kai ma albarka ta nan kusa kai ma ka same ta ya san wasu malamai hikima gare su sun ce ziyarar wani wuri a cikin madina sai ce na gurguso nan inda masu albarka sun kasa sun kasa kai ma yana wakila albarka nan kusa ka same ta ba tsayawa ne saboda haka babu laifi duk inda aka ce annabi ya tsaya cikin madina babu laifi mutum ya ce kaga wasu suna kama ya sun ce garu hira ko gwanda annabi ya zuwa yana zama ne inda Allah ya sauka mai da ikira wasu suna zuwa kan su kai ziyara ya zo yin duniya an kamar sai za ka shiga a yi masu sinima tarihin wurin ha inda ka sauka manza Allah ikira ya an gama a shiga da kai wuri kamar dai wurin na ka shiga ta tsaya kogon na sama don bai haihuwa da mutum kai tsaye cikin sauki ana hawa a tihattan amma wahala hawa gaba sun mai da wurin suna jabal nur sannan cikin garin makka akwai mazilul jinni mazilul jinni inda zai sau kewaye manzala yana karatun ƙura'in da daddare an jefai yana hanya ya dawo yana sallah sai azumin sun kewaye wa is farafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an shi da cikin garin makka in ka tawo mai taksi kana sai kai ka mazlul jinni sai kai ka sarfa akwai makabartar da aka rufe Khadija radiyallahu anha makabarta ta kabarin na Khadija na Khadija radiyallahu anha matan matan cikin wannan wuri to saboda ka wuraren tarihi cikin Makka suna da yawa babu lahi mutum ya samu dama ya samu iko kana da yan kudinka ka sami taksi ya kai ka ya kai ka nan duk inda annabi ya ce tsaya kai maka ce ka tsaya ba shi kenan ba amma inda aka ce ai ziyara ne ba su ce guda biyar ba duk wanda zai umra ana bayan ana cewa ga inda ya kamata mutum ya masallacin annabi kabarin annabi masallacin quba sai baqi'a sai uhudu sai ina kuma akwai masu zuwa kibla sai ne kibla sai ne ba su ke yin da ba sai an ana zuwa kibla sai ne ana zuwa sun umasajid masallatai bakwai almuhim dai duk waɗanda wurare na waɗanda a cikin garin madina kayan ka taimaka saboda haka musulmi yana girmama waɗannan wuraren balle in mutum ya ce arfa akwai arfa akwai muzdalifa akwai mina zaki mina ita ta kwashe waɗanda duka eh, da ita mina gaba da yanka ce mina to da arfa da muzdalifa da sun shiga a wurin jihar shaidan Allah ka babu ikon ganewa kuma Allah kai muna arzikin komawa wannan wurin duk wanda ya sahi Allah kai mai arzikin sake komawa wanda bai samu zuwa ba kuma Allah kai mai arzikin zuwa saboda ka yan uwa musulmi wa'annan harsai da aka karanta muna masu bayan ga fallar jihadi wato ana karanta su ne saboda mutum ya ji irin kokarin da mutanen farko sun kai sun ba da rayukan da addinin zai tsaya sun wahala wasu an kashe su saboda addinin ga wasu sun talauce wasu kuma sun rasa jikin su saboda addinin ga kuma Allah ya taimake su addinin ga ya tsaya har ya kawo har yanzu ka kai yanzu dan ka iske addini lahiya lau ya kamata su jin namu wa'annan mutane kai musu addu'a to shi na yake jabir mala'iku su ne ma su ne ma babane suna ma babane ke inuwa da hikaye kansu haka ɗauko shi Allah ya samu dace hadisin ƙarshe da ya kamata mu karanta ko mu tsaya nan lokaci ya yi ya kai ko tawa sai mu tsaya na sai mu tashi hadisi na 1321 na suna sumbanta eh ƙwarai ku mamaci ana iya sumbantar goshi ne ana iya sumbantar kuma tunai ana sumbanta fuska da saboda mi saboda tausayi da kuma jin ranar ƙarshe ne za a yi ban kwana wannan ya halitta ya haka na ba mu labarin wata malama mijinta shi an malamin matsayi lakara da jami'a musamman sai allah bai rasuwa muna shekarar ƙarshe jaraba ƙarshe allah mai rasuwa ta ta yi ta an soyi maganin cikin ya mai ina ta an ka buga mata an ka ce mijinki wa ya zan ku sai to wallahi ka a shi ki za ta hau haka mun kai ta jiranta mun kai ta jira sai ta dawo amma an kai mai sallah a ta wuce da shi kawar kuma duka malamai na annan doktoci na shari'a professors na annan suka ce dole sai an buga ta saboda ka aka ce wani hali ita da ita gan take kamar kila yana kila da ya rasu ba ko kuma wani abu na aka sama koye mata ko dai amma in ta ganin mai irin kaga an fata kuma ta gan Allah ka samu dace eh, nan za mu dakata insha Allah ta'ala kwarakwaran mu Allah ka yafe mana eh na eh azumin tasu'a da ashuwa gobe daban da gobe ke eh na Tau. ne Tau. eh na'am gobe tara ke banda gobe shi a goma dama gobe shi a tasuwa tara ga watan al-muharram banda gobe shi alamis shi a goma ana son musulmi a azumce shi kuma yadda ya inganta da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba an kai sallah kuma sai mu ƙara suna mutane sannan akwai a gayyata walima wanda za a yi ran juma'a gidan jarma wanda yake da girma jarma ya gayyato manyan malamai na ƙasa mai da aka saba insha Allah ran juma'a za a wa'azi bayan sha gidan shi biznillah ta'ala walima auren yayan shi Allah ya nuna mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh